Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar kowace Juma'a a yau ma shirin ya ba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan duk wasu lamura da ke ci muku tuwo a kwarya Yanzu kuma shirin zai soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. alaikum Radio France International a suna na Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau, nigeria A yau Juma'a wannan dama da ala ku bamu, to ku bani dama na yi kira ga gwamnati na na jihar Plateau da kuma jami'an tsaron jihar Plateau kan hanyoyi da ake tarewa. Har yanzu wasu hanyoyin suna haɗuwa da barazana musamman hanyar da ya kama daga haifan ya tafi kasa da ke karamar hukumar Barikin Ladi. Kuma hanya ne da ya haɗa garuruwa da dama. To masu wucewa suna haduwa da barazana ba shakka duk da ana maganan jami'an tsaro suna gurin jami'an tsaro wucewa suke yi da sun wuce za a tare hanya da fatan jami'an tsaro za su canza tsari na yanayin tsaron wannan guri saboda jama'a al'umma da dama suna haɗuwa da barazana idan wani ya wuce sai wani ya makale a tare a kashe a wannan gaskiya ba ma jin daɗin shi da fatan jami'an tsaron jihar Filato za su duba wannan lamari su sake sabon tsari na tsaro domin a samu ingantaccen tsaro a wannan hanya. Na gode Awal Hudu daga cikin garin Bukur jihar Filato, Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko daga nan da magaram jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah yau zan yi kira ne ga al'ummar ƙasa ta jamhuriyar Nijar akan waɗansu abubuwan da muke yi da ba su dace ba. Waɗannan abubuwan kuwa ba waɗansu bane ba su ne kamar zagin shugabanninmu da muke yi da kuma munanan addu'o'i akan su wai akan waɗansu abubuwan da shugabannin suke yin da ba su gamsar da mu ba al'ummar ƙasa. To shi ne shawara ce zan ba al'ummar ƙasa ta baki ɗaya cewa ya kamata mu tashi tsaye da yin addu'o'i yi Allah ya zaba mana abu mafi alkhairi wanda zai kawo mana sabon eh, canji yanda kowa zai gamsu da tsarin shugabannin namu wannan shine takaitaccen ra'ayi na kenan sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sako daga nan da magaram jamhuriyar Nijar a tashi lafiya suna na sa'idu gagiyo katamma ƙaramar hukumar jakusko a jihar yobe dangane da yau ranar da ake bawa kowa ya tofa albarkacin bakin shi ina so in mika saƙon ta'aziyya na zuwa ga al'umman garin jos bisa ga iftila'in da ya rutsa da jama'a fiye kusan ɗari Allah ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu kiran da zan yi wa gwamnati da ta ɗauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen ire-iren wayan abubuwan da suke afkuwa a sassa daban-daban na jihar a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya ku tashi lafiya gidan rediyon Faransa mai albarka sunana Sa'idu Gagiyo Katamma ƙaramar hukumar Jakusko a jihar Yoban Najeriya. To madalla idan dai ku shafa ba shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa. Radio France International RFI. Ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp. Sunana Aminu M Tukur kuran mota daga nan karamar kuma tsafi local gamin Gusozan Faransa a Najeriya. Alhamdulillah gidan Radio Faransa zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu a yau Juma'a tufa albarkacin baki na game da gasar kwallon kafa da ake yi na duniya a kasar Rasha. To alhamdulillah gidan Radio Faransa zan yi kira ga hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA idan ta san kasashen mu na Afirka ba za a ba su wata babbar dama ba kamar yadda ake ba sauran kasashen duniya dama suna dan tsallakewa zagaye na biyu har kusan na karshe to hakikanin gaskiya ƙara ta dakatar da kasashen mu na Afirka daga wannan gasa dan haka duba idan ka duba irin wasan da muka buga da Argentina mun samu maki da dama amma sabida mu hito daga Afirka shi yasa ba a ba mu wata babbar dama ba mu ma mun dan tsallake dan haka ina kira ga wannan hukuma dan girman Allah idan ta san irin wannan abubuwan za ta ci gaba mana da mu lahiya Afirka ƙara ta dakatar da mu kawai su ci gaba da wasan su da fatan radio faransa za a tashi lafiya daga aminu m tukur koran mu ta karamar kuma tsafi local government kusan zan faransa a najeriya assalamu alaikum sashi hausa radio faransa mai magana sabiru na mala hamma tsambon iliyasu ina kiran ku ne daga nan cikin gari na Tsamban iliyasu a daidai dan hili to ina ga har yanzu dai bai wuce kuka na na dai wanda na saba yi na walakancin da immigration nigeria ke muna mu yan niger akan hanya da wannan dai dama ce haro nake son da yi amfani ga shugabannin mu da su yi wa allah su yi annabi da allah su samu mana mafita musamman shi mai girma shugaban kasan mu alhaji muhammadu isu da shi mai girma shugaban najeriya muhammadu buhari na gode radio faransa mai magana sabiru na malam Hamma, tsamban Ilyasu. ina kiran ku ne daga nan cikin gari na tsamban Ilyasu a tashi laya radio faransa. mai magana alhaji umar foreba gashuwa a jihar yobe najeriya da farko dai ina mika ta'aziyya ta ga al'ummar mutanen plateau a najeriya da al'ummar najeriya baki daya sakamakon rikicin da ya faru ubangiji allah ya ji kan wa'anda suka mutu kuma allah ya kiyaye afkuwar haka nan gaba ya kamata gwamnatin najeriya ta ɗauki ƙwararren mataki da duk masu neman tada tsaye domin ya zama izina ga masu shirin haka na gode rediyo faransa international mai magana alhaji umar foreba gashuwa a jihar Yobe. yobe najeriya Assalamu alaikum Radio Faransa. Mai magana Mansur Sule daga Hadeja jihar Jigawan tarayyar Najeriya. Sakona na yau shine ina jinjina wannan limami da ya ainihin wato bawa 'yan kabilar Buron mafaka wajen kimanin su ɗari biyu ba tare da har ya su ba. To ina fata su ma kuma 'yan kabilar Buron wannan zai zama musu izina wajen ainihin afkawa al'ummar Fulani da Hausawa suke su yi koyi da wannan bawan Allah. Na gode Radio Faransa. Sako daga Mansur Sule Hadeja jihar Jigawan tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International magana Muhammad Salo kwana na daga jihar Zamfara. To a yau Juma'a yana so in bayyana ra'ayina akan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin bangaren shugaba sabon ke na Sudan da kuma tsohon mataimakin sa Madugo yan tawaye Rim A wannan yarjejeniya tabbas muna iya cewa ta zo daidai lokacin da ya kamata duba da yadda ƙasar Sudan ta Kudu ke fuskantar wargajewa sakamakon rikice-rikice da ƙasar ta daɗe tana fama da shi tun bayan da aka samu barka tsakanin waɗannan mutane biyu. Don haka muna kira ga waɗannan bangarora da su mutunta wannan yarjejeniya. Yan suka yi la'akari tun shekara ta uku ƙasar Sudan ta Kudu tana fama da rikici wanda idan ba a ɗauki matakin da ya kamata ba to wannan ƙasa tabbas za ta ruguje. Ita ce libya ƙasa a afirka amma ta ce ƙasar ta yi kowace tashin hankali a halin yanzu don haka ya kamata wannan al'umma su mutunta wannan yarjejeniya domin ci gaban ƙasar su kasancewa ba su da wata ƙasa da ta hita idan ƙasar ta wargaje su ne za su yi kowa jan haushi a da fatan allah shi zanar da ƙasashen mu na afirka lahiya allah shi kuma ya kawo mana damana mai albarka na gode sashi hausa na rediyo france mai magana mamur salo kawaran mu daga jihar zamfara suna na Rilwanu Ibrahim London ba Adamawa. A yau zan yi amfani da wannan dama domin na yi kira zuwa ga ɗaukashin al'ummar jihar Filato da cewa zaman lafiya fa ya fi zama ɗan sarki kuma duk abin da mutum ya shuka shi zai kirɓa. A don haka ya kamata su rungumi juna su zauna lafiya domin ita fitina ba abin da za ta haddasa ba abin da za ta kawo cikin ƙasa illa fasadi da kuma koma bayan ƙasa domin idan aka yi la'akari da abin da ya faru na farko an yi asarar rayuka na biyu an yi asarar dukiyoyi na uku ya kawo saɓani da ƙiyayya a tsakanin al'ummomin jihar da wannan ne nake kira ga ɗaukacin malamai da kuma sarakuna ya kamata su tashi tsaye domin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya domin sai da zaman lafiya ake samun ci gaban ƙasa daga ƙarshe nake addu'a allah ya kawo mana zaman lafiya a najeriya amin amin summa amin sunana rilwanu ibrahim london wupa adamawa arewa maso gabashin najeriya magana Abdullahi Keti mai magani da ke nan a garin mai a bakin boda. Kiran da zan yi a yau shine na ji daɗi kuma alhamdulillahi irin gudunmuwar da wani malamin addinin musulunci ko kuma in ce limamin masallacin juma'a na na garin Buram da ya a cikin jihar Plateau na ba kiristoci mafaka lokacin da al'ummar Fulani sai kama su hari a cikin garin da ya ba su mafaka irin wannan shine zai kara haɗa kan kirista da musulmi muna fatan ubangijin mu Allahu Allah shi kara haɗa kan musulmi da al'ummar kirista kiɗa da fatan Allah shi kawo mana zama lafiya mai daurewa a Najeriya da ma sauran kasashen duniya baki da na gode sashen Hausa na rediyon Faransa mai magana Abdullahi Keti mai magani da ke nan a garin mai mujiya bakin boda ku tashi lafiya sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Ahmadu Abacha Macina cewa yake Salam Arafai Hausa, ku bani dama in yi jinjina ga shugaban karamar hukumar mu na Macina a jihar Yobe. Alhaji Idris Mai Bukar sakamakon ɗimbin ayyukan ci gaba da yake shimfiɗawa a yankin Macina da kewayenta. kamar gina sabbin shaguna da masallatai da magance mana matsalar karancin ruwan sha da muke fama da shi tsawon shekaru a cikin garin Macina da kewayenta muna addu'ar Allah ya saka masa da alkhairinsa amin shi kuwa Abdullahi Baffa Bello cewa yake yaushe ne gwamnati za ta magance rikicin kabilanci da na addini a Najeriya tun ina karamin yaro nake gani kuma har yanzu yana ci gaba da faruwa yan siyasa wallahi ku ji tsoron Allah kuma ku sa kishin ƙasa a gaba ba abin duniya ba Shi kuwa Abubakar Kawo Girgir na cewa bari na yi amfani da wannan dama domin na yi kira ga ɗan majalisar mu na jiha mai wakiltar karamar hukumar mu ta Jakusko ya Usman Daciya da ya taimaka ya samar mana da famfo a cikin garin mu na Girgir domin wallahi muna fuskantar matsalar ruwan sha sosai kuma duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi. Haka zalika dan gobe ake wankin tukunya. Adamu M. Aladambam na cewa da farko dai zan fara da yi muku godiya da irin damar da kuke bamu musamman a irin wannan rana ta yau Juma'a kar ku gaji da mu don Allah ku isar mana da kokenmu zuwa ga mahukuntanmu na karamar hukumar Dambam muna fama da matsalar wutar lantarki idan aka bamu wuta sau ɗaya to mu da ganin wuta sai bayan sati ɗaya saboda haka muna kira ga masu ruwa da tsaki su dubi girman Allah su kawo mana agaji ku huta lafiya. Shehu Adamu Rijau ya aiko mana da ra'ayinsa kamar Hakka. RFI Hausa don Allah ku miƙa mana saƙon neman gwamnan jiharmu ta Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya taimaka ya cika mana alkawarin da ya yi mana na gyaran babban asibitinmu na ƙaramar hukumar Rijau wanda ke cikin wani hali na taɓarɓarewa. Hakika muna matuƙar buƙatar ɗaukin gaggawa a wannan asibiti domin nan ne kaɗai talaka ke zuwa ya samu rangwame wajen biyan kuɗi amma kuma sai gashi mahukuntanmu sun bar shi kara zube da fatan mai girma gwamnanmu zai taimaka ya gyara mana wannan asibitin namu Allah ya saka amin Arabiyu Muhammad Gidan Madi ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Hakika ikirarin da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi na kashe mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari takwas. Hakan wani abin turne ya kamata gwamnatin tarayya ta farka bisa dogon baccin da take yi domin kare rayukan jama'a a Najeriya. Da fatan Allah ya bamu zaman lafiya a jihohin Zamfara da Jos da Maiduguri da dai sauran jihohi baki ɗaya. Amin. Haka ma Aminu Adamu Malam Maduri da Malam Rilwa Rilwanu Sa'idu Gayari da Umar Baba Yaya Sabon Gida da Abubakar Baban Rabe Sarina. Haka ma Mustapha Yaya Abubakar suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Isiyaku Hamza Gogori Kano ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Tabbas wani abin babban takaici ne yadda ake samun yawan kashe-kashe a jihohin Zamfara, birnin Gwari, Benue, Filato da dai sauransu ta sanadiyar hare-haren ta'addanci da kuma na kabilanci muna fatan hukumomi za su iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin sun shawo kan lamarin. Amin. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku. ga ra'ayi na gaba. Salamu alaikum gin rediyon Faransa mai albarka rediyon International mai magana Yusha Usadi Liman da kasar Sudan. Yau ra'ayina da zan bayyana gare ku shine yadda wasu kiristoci a Najeriya wanda suke neman tada fitina suke cewa Fulani ne suke kashe kiristoci shugaba Muhammadu Buhari baya yin wani magana da ya kamata saboda shi Fulani. Ki ta kamata kiristocin Najeriya ba ma na Plateau ba su gane cewa wannan rikicin ba Fulani ne ba kiristoci ne kaɗai ya shafi tallafa ba a zamfaramin gayan da ake zuwa ake zuwa a je a kashe musulman da basu je basu gani ba a nan gwari gaba ɗaya duk abin da yake faruwa musulmai yake kashewa shin tambayan da za a yi ma kiristocin filato to su kuma wancan mutanen zamfara da ake zuwa a kai su da binnin gwari su kuma su wane ne suke zuwa su je su kashe su ta kamata kiristoci su san magana su domin irin wannan magana shine yake hatta da wani fada da fadan kabilanci da sauransu radio faransa tashi lafiya mai magana yusuf sadiliyan da kasar sudan mai magana manar mai markaɗe anguwar dan marke ijibiya local government to yau zan yi tsokaci dangane da abin da ya faru a jihar plateau na ainihin kashe-kashen al'umma da aka yi fama da su to ina jajanta ma a musulmin jihar plateau da ma na najeriya baki ɗaya dangane da wannan ibtila'i da ya faɗa musu sannan a hannu ɗaya ina kira da gwamnatin jihar plateau da kuma ainihin ta gwamnatin tarayya dangane da wannan al'amari ya kamata su ɗauki kwararan matakai don kare kara aukuwa wannan al'amari daga ƙarshe nake cewa ubangiji allah ya ƙara kawo zaman lafiya a ƙasa ta najeriya baki ɗaya wannan shine takaitaccen ra'ayina na gode radio faransa mai magana manira mai markaɗe anguwa dan markeji biya lokal gama sashen Hausa na Radio France International RFI da fatan dai an tashi lafiya. Insha Allah za yi amfani da wannan dama in gaida dukkanin ma'aikatan ku akan kokarin da kuke yi da watsa mana shirye-shirye. Na gode sashen Hausa na Radio France International. Suni ne mai sauraron ku na yau da kullum Umar Muhammad Lawan da ke nan birnin Tawa hudun Nijar. madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti ibrahim tukur kefi ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ko ta lafiya.